yaya ruku'i yake قال أبو حميد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركع فلم يصب رأسه ولم يقنع wai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi rukudi bai sun kuyar da kansa ba bai daga kansa ba da bayan da zuwa wuya da kai duk daidai suke ba sun kuyar da kai ba ba daga kai ba صلى الله عليه وسلم قال أخبرنا أبو عثمان الضبي قال أخبرنا أبو محمد الجراحي قال حدثنا أبو العباس المحبوبي قال حدثنا أبو عيسى قال حدثنا بندار قال حدثنا أبو عامر الأقدي قال حدثنا فليه ابن سليمان قال حدثنا عباس بن سالم قال يجي اجتمع أبو حميد وأبو أسيد وسهل بن سعد ومحمد بن مسلمة وأنم باين الله سكا هدو فذكروا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم يسكا أمبجي صلى الله النبي صلى الله عليه وسلم صلى منزو الله صلى منزو الله تكي قال أبو حميد سي أبو أبو حميد يتي أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم نينا فيكم سنة صلى منزو الله صلى الله عليه وسلم inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam raka'a sai ce tabbas manzon Allah yayi ruku'i fa wada'a yadayhi ala rukbatayhi ka annahu qabidun alaihima sai ɗora hannayensa guda biyu masu albarka akan gwiwoyinsa guda biyu masu albarka kamar ya danke su aka ya kama su wa wattara hahu ma an jambayhi ya bude kuma hannayensa daga barin kafadunsa bai matse bai buda haka an fahimta isnaduhu da'ifun akhrajahu mun karanta cikin Abu Dawud da Tirmidhi hadha hadithun hasanun sahihun yace hadha hadithun hasanun sahihun hadisi ne sahihi wa Abu Humayd ismuhu Abdurrahman ibn Sa'id ibn ibn Mundar ibn Munzir ko ابن منذر وابو اسيد اسمه مالك بن ربيعه قلت malam ya ce haza huwa sunnatu fi ruku'i inda ammatul ulama'i wannan shine sunna a cikin ruku'i inda ammatul ulama'i wajen malamai baki daya haka ake ruku'i an ya za a rahatai ala rukubatai mutum ya dora tafukansa guda biyu akan gwiwoyinsa guda biyu wa yufarriju baina asabihi ya bubbuda yatsunsa wa yujafi mirfaqaihi an jambaihi ya buɗa hannayensa kare haɗa da jikinsa kafin jikinsa wa yusawwi wa unukahu ya daidaita bayan shi da wuyan shi da kanshi wa ra'sahu وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يذبح fi في في الصلاة كما يذبح الحمار a tazbihu ne mutum ya sunkuyar da kanshi kamar yadda jaki ke sunkuyar da kanshi wa arada bit tazbihi an yutati ra'sahu hatta yakuna akhfada min dhahrihi shine az kenan ka sunkuyar da kanka ya zama da kai na kasa bayan ka na sama da kanka يروى biddali wazali wa biddali أعرف وروي عن عبد الله بن مسعود annahu قال aka rawaito daga abdullahi dan mas'ud radiyallahu anhu yace na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam salata manzon Allah ya ilmantar da mu ya koya muna ya sanar da mu sallah falamma raka'a tabbaka yadayhi baina rukbatayhi to lokacin ana at-tatbiq kenan haka tabbaka yadayhi baina rukbatayhi sai ayi haka sai a sa tsakanin gwiwoyi guda biyu kamar yadda Abdullahi dan Mas'ud yake yi amma daga baya an shafe wannan an soke wannan وذلك منسوخ عند عامة أهل العلم wannan kaifiyan an soke wannan an canza wannan din dukkan malamai ba wanda ke yin wannan waru ya an mus'ab ibn sa'd qala an arwaitu daga mus'ab dan sa'd yace sallaitu ila jambi abi yace nayi sallah kusa da mahaifina ubana fatabbatu bayna kaffayya thumma wada'tuhuma bayna fakhidayya sai na hada tafuka na guda biyu sai kuma na saka su tsakanin gwiwoyi na guda biyu kamar yadda da ake yi fana hani abi sai abu na ya tsawata mu yace a a yi haka wa qala yace kunna naf'aluhu na anu mun kasance muna aikata haka aka hana mu mana an soke wannan hukuncin kenan wa umirna an nada aidina ala rukabi aka umurce mu mu dora hannayen mu guda biyu tafuka mu guda biyu akan gwiwoyin mu guda biyu وقال عمر بن الخطاب إن الركب سنة لكم فخذوا بالركب أي دور أنه أكن تقوى سنة تركي باب وعيد من لا يتم ركوعه وسجوده ووجوب الطمأنينة في الاعتدال babin da ya zo na narko da aka yi ma wanda baya cika ruku'i da sujada sa'annan kuma yana nuna cewa wajibi ne a tumanina wal i'tidal daidaito da nutsuwa to a hanaf su ne ba suka ce wannan ba wajibi ba ne sunna ce shi ne shi yasa za ga hanaf suna sallah da zaburi suke da su yi rukuni da sun daga da su wajen su wannan da aka ce rukuni ko ko wajibi su wajen su ba wajibi ba ne kuma ya za ka yi da su mazhabin hanaf kenan ko haka suke sallah ko waɗanda suke nan cikin indiya da menene da menene sun cikin azumi wajen sallar su daban a shamsu in ka ji haka za ka suna yi قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليهي قال هكا أبن سكوا فهمت شيء هكا سكا فهمت مذهبين سيا فهمت ليس هكا سكي da suka fahimci a wajensu a hanaf alharakatu tubtilu salat oh. haraka tana bata sallah shi yasa kana tahiya kana haka sai ga kamar ya kama yatsun kai kalle su kana ba sallar ka ba kashi ma ka bata mishi sallar shi to ka gani da suka fahimci haka amma kai haka za ka yi ta yi haka yi sallar ka sallame ko eh, ita kuma shi karka ɗaya sun kuma ba haka za ka yi ta yi har ka sallame ba yuharrikuha ina ma na yuharrikuha yana haraka ta at-ta'biru bil mudari yadullu ala ala maza al-istimrar wa tajaddud mhm. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليهي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شوبة قال سمعت قتادة عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتي الله صلى الله عليه وسلم aqimu ar wasu wasu ku tsayar da ruku'i da sujada ku bi daidaita ku miƙe ku natsu fa wallahi manzo Allah ce na rantse da Allah inni tauki ni la'arakun min ba'adi ina kallon ku daga bayana kuna bayana amma ina kallon gaba kuma ina ganin ku wa rubama qala min ba'adi zahari idza raka'atum wa sajadtum in kuka yi rukuyi kuka sujada ina kallon ku ina ganin ku mujiza kenan cikin mujizozin manzon Allah ko hadha hadithun muttafaqun ala sihhatihi akhrajahu muslimun aidan an muhammad bin bashar an muhammad bin ja'far an shu'ba قال عبد الواحد المليهي قال عبد الله النعيمي قال محمد يوسف قال حدثنا محمد بن قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن سليمان قال سمعت زيد بن وهب قال رأى حذيفة رجلا لا يتم الركوع والسجود قال حذيفة يقول متي yana sallah baya cika ruku'i baya cika sujada sai ce ma sallaita baka yi sallah ba walau mutta da zaka mutu akan irin wannan sallar مت على غير الفترة التي فطر الله محمدا صلى الله عليه وسلم ka mutu ba kan fitiran da Allah ya aiko manzo Allah ba sallallahu alaihi wannan kuma akhrajahu al-bukhari ko hadisin sahih hadha hadithun hasanun sahih yana da hadari kenan ko a cika sallah kenan ko hadha hadithun قال أخبرنا أبو عبد الله عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد القفال قال أخبرنا أبو علي منصور بن عبد الله بن خالد الهروي قال أخبرنا حاجب ابن أحمد قال حدثنا الحسين ابن أبي معشر قال أخبرنا وكيع عن العامش عن عمارة وحول السند قال وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الهيري قال أخبرنا حاجب ابن أحمد الدوسي قال حدثنا أحمد بن نصر المقري قال أخبرنا يعلى يعلى بن عبيدة قال حدثنا الأعمش عن أمارة ابن أمير عن أبي معمر عن أبي مسعود الأنصاري قال أن كربونا سيدنا أبو مسعود الأنصاري رضي الله عنه يتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي منزون الله صلى الله عليه وسلم ياتي لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود sallan da ba a daidaito a cikin ruku'i da sujada ba na sallan mai manzo Allah ce la tujzi ma ma na la tujzi yi ba kenan ko hadha hadithun hasanun sahihun qala wa akhbarana abdul wahid qala akhbarana abdul ibn ahmad qala akhbarana abul qasim qala hadathana ali ibn al ja'ad قال حدثنا شعبة عن الأعمش بهذا الإسناد مثله وأبو مسعود البدري الأنصاري اسمه أخبة بن عمرو وأبو معمر اسمه عبد الله بن صخبرة قلت في الحديث دليل على وجوب إقامة الصلب في الركوع والسجود يتي وانتكين حديث واجبين إقامة الصلب في الركوع والسجود وإليه ذهب الشافعي يتي مذهب إمام الشافعي كنا وأحمد ده إمام أحمد بن حنبل الشيباني وإسحاق ده إسحاق بن راهويا وقالوا سكتي لو ترك إقامة الصلب في الركوع والسجود والطمأنينة فيهما وفي الاعتدال عن الركوع والسجود فصلاته فاسدة لماذا قال لقول النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي في حديث أبي هريرة ورفاعة me yasa kuka zantar da wannan hukunci suka ce saboda manzon Allah ya ga wani balarabin karkara yana sallah sai ce irji fa salli fa innaka lam tusalli ka koma ka sake sallah lallai kai baka yi sallah ba thumma qala lahu sa'an ne ce mishi irka hatta tatma'inna raki'an ba da yi sai ka sai ka nutsu a cikin ruku'i din thumma rfa hatta tastawi qa'iman in ka ɗago ka tsaya ka miƙe kana tsaye ka nutsu Sun masu ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا hujjarsa kenan ko yana da hujja kuma shi da hujja <coughs> hujjarsa ana fi mahallihi ko fi mahalliha aw fi ghairi mahalliha wa dhahaba ra'ayi a ahnaf suka tafi kan cewa ila anna ila anna ta cewa tumanina ghair wajiba ba wajiba ce wai annasu cikin rukuni da sujada dai nan ba wajiba ne suna an kai sallaka yi ba kai ma sallaka tayi وكذا الاعتدال na الركوع da ta yi. idan suna zama shi su koma sai kuma ba ka da inda ka yi da su imamul mazhab imam abu hanifa shine shugaban limamin mazhabi shine babba a cikin shekaru shine gaba ko daga shi sai wa sai imam malik ibn anas sannan sai imam wa imam shafi sannan sai wa ahmad ibn hanbal ibn shaybani wa'annan sune mazhabobi guda hudu da suka yadu a duniya ba wai su kadai ne mazhabobin musulunci ba fa mazhabobi sun fi arba'in kuma duk ba wanda ya kasa waɗannan to sai dai su Allah bai musu arzikin a ya mazhabin su yadu ba sai waɗannan hudu su kadai ne in baka ba baka je ce Ahmad wa Ishaq bin Rahuya akwai mazhabin Ishaq bin Rahuya Ibn Jarir tabari manya manyan malamai duk kowanne ne bai gaza waɗancan ba to amma wa'annan guda hudu Allah ya musu arzikin da mazhabin su an yada shi a duniya kuma yaduwar shi ya danganci wayanda suka yada mazhabin Ahnaf suka fi can gabas indiya pakistan budapest duk wa'annan mawara nahar kenan mazhabin malikiya kuma kasashen afirka maghrib tunis jazair sudan sa'an nan west afirka nan an fahimta mazhabin shafi'i kuma ya yadu a indonesia malaysia da cikin eh, eh, suriya da waɗansu kasashe haka sa'an nan mazhabin hanabila kuma da su akwai kaɗan cikin masar sun fi yaduwa a cikin ƙasar saudiya saboda komai yana bukatan yana bukatan goyon baya ne an fahimta komai yana bukatan wa zai mara maka baya lokacin da muka yi karatu abinda malamu suke koya mana kada ka abinda ake can daidai ne shi ya fi daidai amma suna da gwamnati suna da manya-manyan malamai waɗanda ba sa tabuwa sai ka je kai karatu wajen su ka ji abin da suke faɗa gaban su gadi ba amma ba ana ana ma biyan su kana saukowa ka sai ka ce za ka yi aiwatar da wannan a cikin awa 24 sai ka ta eh, ina ba ya ce ba zai yi ba ba zai yi ba me zai hada wa zafuwa ba ka shi rayuwa ba eh to sai ka zo ka tada rigima akasin abin da ka zo kai sai ka tada rigima akasin abin da ka zo kai an fahimta to wayanda ba su gane ba ya je ɗaya karatu ya kara hudu ya karbi satin yana zuwa garin su shi ma sai kafa masallaci to shi kenan an kama fada kenan da tashin hankali akasin abin da aka ya zo ya yi ya zo ya shirya da mutane ya zo ya ma mutane kaza kaza kaza kaza kaza wanda baka fi shi karfi ba wanda ya fi karfi ba ka fuskantar shi da karfi fa ko za ka fuskance shi da karfi sai ka yi mai sai ka rauna na kanka an fahimta to shi ne ya za ka bi sai ka bi hanya udu'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasana wajadilhum billati hiya ahsan an fahimta duk na abubuwan da ake ta yi hayaniya cikin rediyo cikin kafofin wasa labarai da menene da menene da menene mun karanta su wa'yansu lokacin ba su gama ba su gama firamare ba ma eh, duk baki ɗaya najeriya ne waye san darajar ilimin hadis. sai ɗaya ɗaya manyan malamai babban littafin da ake karanta bulugul mara arba'un hadis ba shi kenan ba ba haka ba ne ba duk waɗannan abubuwan da aka zo kowa sai dai in ya koyi karkashin darul hadisi ce san darajar ilimin hadisi duk ba baki ko a yadda ko kar a yadda haka yake haka al'amari to kuma shekaru 30 kenan fa da duk abin da muke sunna muke karantarwa ko bid'a ne yanzu za su daga baya su suka san mecece sunna su za su san mecece sunna eh sun karanta sunnan ma wa'ansu karatu suka je suka yi suka karbo certificate shekara hudu kenan yana dawowa gida ba abin da zai sai ta da mai in ba haka yi ba zai kwaci ba zai samu ba haka zai samu zancen da suke yi kullum shekara ta kewayo wallahi sai da maulidi ya zo ya fara sanyi a kano amma ku ba ku fahimta ba eh akwai lokacin da ya fara ja da baya muna son mu kalli maulidi mai shekaka katsina su ne suke da anko da layi da menene da menene su yi su kamar duniya za ta tashi amma nan ya fara sauki ba haka bane ba sai kuka zo kuna son ku tilasta musu sai su ma suka ci ba mu yadda ba da shi sa kullum bugawa ake karawa ake me aka me to amfanin me aka yi me aka amfanar me aka amfanar ba abin da aka yi sai dai kullun rigima kullun tashi hankali ba abin Allah ya jarrabi musulmai da mas'alan maulidi kenan game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana son manzon Allah yana son manzon Allah kuma kuna fada akan son manzon Allah ina aka taba ganin wannan kana son manzon Allah yana son manzon Allah kuma kuna fada akan son manzon Allah me kenan ya faru ba wani abin da bane duk rashin sanin hanyar da'awa yaya za a yi a yaɗa da'awa a karantar da mutane to yanzu duk karatu kuma ya dawo rigima da faɗa da rad to za a ɗauki lokaci an kauce hanya wayanda ake karantar wannan an kauce ba ilimi ake karantar da su ba hayaniya ake karantar da su da faɗa da fitina da rigima an fahimta sai an dawo ana karatu a hankali kowa zai zo ya fahimta in aka je a hankali wani da karfi ba za ka iya fahimtar da shi ba wani da karfi ba za ka iya koya masa ba wani da karfi ba zai shaurare ka ba ba haka bane ba balle mutane akwai sa'o'in ku akwai kasa da ku akwai sama da ku duk waɗanda suke sama da kai a cikin shekaru duk abin da kake fada in wauta kake sun sani in ta kake sun sani duk da eh za ka faɗi magana haka take amma yadda magana ta fito baki ga sun ji wannan akwai yaranta ma'ana ka rage darajar maganar ke ka rage eh haka yake ke ba ka rage darajar maganar ke an fahimta isa ba komai za ka faɗa ya zama da ka taimaka ma addini ba wani abin haka ne amma shiganka ciki da maganarka ka rage darajar addini an fahimta? babu ma ya kulu fin ruku'i wasu sujud da aka yi tambaya abdullahi dan umar na zaune wannan ya fada wannan ya fada da aka fada sai ce ya fada mun ban shi ai ya zo min cikin raina kaman ya ce me yasa baka fada ba me ya hana abdullahi dan umar ya fada tun daga manya an fahimta eh, ga manya ko babu ma ya kulu fin ruku'i wasu sujud babin da yazo nan me ake faɗa a cikin ruku'i da sujjada قال أخبرنا عمر بن عبد العزيز قال أخبرنا القاسم بن جعفر قال أخبرنا أبو علي اللؤلؤي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة وحول السند قال وأخبرنا عبد الواحد ابن أحمد المليهي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثني عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة قالت wannan doguwar tafiya da aka yi kaza kaza aka tike wajen wa aisha ta ce qalat ta ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yukthiru an yaqula fi ruku'ihi wa sujudihi ya ce manzon Allah ya kasance yana yawaita fada a cikin ruku'insa da sujadansa subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik allahumma ighfir li yata'awwalu alquran yana fassara alquran haka na na Aisha tace abinda manzon Allah yawar fada kenan ko هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم عن جرير قولها يتأول القرآن فددت وينا فسر القرآن تريد قوله سبحانه وتعالى فسبح بحمد ربك واستغفره فسرك أم فهمت؟ قال أخبرنا عبد الواحد المليهي قال أخبرنا أبو الحسين القنطري قال حدثنا أبو العباس محمد بن إسحاق الثقفي قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال أخبرني ابن أبي مليكة عن عائشة قالت تجينا أنا عائشة الله كرمت دا تجي افتقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة تجينا لا لا أنا دوبا أنا رسم الله تجي وانا دري فظننت أنه قد ذهب إلى بعض نسائه shi na cewa ko ya shiga wurin wata ce hajiya wacce ce cikin matarsa kishiyoyinta kenan fatajassastu thumma raja'atu ta ce ta je ta duba na ta leka da ta mai nan Sannan ta sake dawowa fa idza huwa raki'un aw sajidun yaqulu sai ta same shi yana cikin rukuɗi ko sujada yana fara cewa subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta abin da yake faɗa ke qalat sai ta ce innaka bi abi anta wa ummi tabbas kai na fanshe ka da ubana da uwa da mahaifana biyu inni lafi sha'anin wa innaka lafi akhar wallahi ni ina cikin wani sha'ani kai kuma kana da wata daban <laughs> eh? an fahimta inni lafi sha'anin wa innaka lafi akhar abinda ne nake tunani daban abinda kake kaje kana yi daban ba su da alaka ba ka bane ba kana ibadar ka ni kuma ina tsammanin kaje je wajen كيشي أنا كيشي تيتن كيشي هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن محمد بن رافع وأن أبو بوادك Allah bai sani ba ya hada na Allah da nana Aisha sai yanzu za a sanar da Allah ya san nana Aisha wannan aqida wallahi baicin ma kurakurin da suka wallahi ba hankali a hankali ma ba zai yadda da wannan abubuwa قال أخبرنا عمر بن عبد العزيز قال أخبرنا القاسم بن جعفر قال أخبرنا أبو علي اللؤلؤي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد بن الصرهي قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يحيى بن أيوب عن عمارة ابن غزية عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله كنان منيا وأوله وآخره علانيته وسره أبن منظر الله كيف wannan duk yana kawo yana kawo yana yayyafa ruwa a cikin rayuwa duk sa na matarka kishi ya ɗauke ta kada ka ɗauki abin da zafi an fahimta kada ka ɗauki abin da zafi ke kuma karki ɗauki kishi da zafi a ta yi ana yayyafa ruwa sai a samu a iya a zauna lafiya an fahimta eh hadithun sahihun ahrajahu musulmin an abi sarhi wa'annan abubuwa su ne suke dago da suke kawo eh, rashin zaman lafiya shekaru baya da muke karanta buhari da jimawa duk sa'an da muka kawo matsala sai mun sai kawo mun kawo masa mafita fa ana karatu na ce ana aka damu da tambayoyi da muna ce ai mutuwan aure kashi saba'in bisa ɗari soyayya ke kawo ai haka ko ba ai haka ko ba haka duk Kano ya ɗau dumi masu waya masu menene da menene an yi an ya musa hazo ya za a ce soyayya kuma ke kashe aure wata rana mun mun taru kwamitin darar hadis muna fitowa sai chief judge ya rasu Allah cikin shi roma ciroma sanusi ciroma ya ce malam ka yi karatu je mutane an tabi min waya misala ni ma matsalar ta daure min kai nace mai ciji ka ce mutuwan aure kashi saba'in bisa dari soyayya ke kawo shi <laughs> sai rai dariya na ce haka ne mana yaya matsalar ta yaya za a yi na ce to a matsayinka na kaza kaza kaza in aure goma ya mutu guda nawa za a zo ana so a dawo ya ce guda takwas na cini na ce 70% kai ka ce 80% kai ma sai ya yato ba a shi ma ya kawo hujja na ce in aure goma ya mutu nawa ne za a zo ana fama a koma ya ce ai zai kai mutum takwas aure ta sauran biyu ne ma watakila da ba da ce to kaga ashe ni na rage ma na ce 70% soyayya ke kawo kai ka ce 80% to ya har sannan na kawo na warware mashi duk baki kuma kowa sai ya fahimta akwai wanda ke da shakka a cikin wannan matsala a daren hadis ko a bacci aka tashe ka ba za ka yi da muka kawo matsala muka ce albarka ake so ko yawa kowa yana ganin ga yawa daga ce a albarka ake so da mut da me sai kowa masu bugo waya masu cewa malam an kasa ana ta bugu mana aka za kaza ce me ya faru ka ce kaza kaza kaza kaza sun ce ai haka ne me yasa gashi kaza kaza kaza shikenan sai kowa ya wallahi hankalin mu bai kai wannan ba mu fahimi ba mu dauko wannan mas'alar ba da awa ɗaya da rabi ake sa karatu ran hadisi nte kano awa ɗaya da rabi ba su rage komai kuma duk asabar lahar shi an sa kuma ba yadda ba ai ba a hana kuma yake yake hannu yake hannu sai lokacin da wanda ke daukar nauyi zo ya mutu Allah ya ji kanshi da gafara rabbi na abu muhammad al-jarrahi akwai wanda ke shakka cikin cewa soyayya ke kashe aure <laughs> eh? eh to in tsakaninka da Allah kake sai kai ka tashi ka fita karkashi kai ma ka zubar da zaka nan kai ma ka zubar da zaka <laughs> soyayya abu ne Allah ke saka shi yana cikin jinin dan adam ne ko kana so ko baka so namiji ko mace soyayya da imani in ba kyale su aka yi suna babin walwala ba sai su kawo menene sai su yi bomb muka kawo misali wannan fankar da tana tsaye ba a kunna ta ba in ka kama ta ba abin da zai faru amma in aka kunna ta fawa ta shiga sai ka kama ta kan ta juya sai mai faru ga fawa ta shiga ka ce kan ta juya kar ta yi walwala kar ta yi menene sai ta yi bindiga to haka soyayya din yana cikin jininka yana cikin ranka zuciyarka yana cikin jininta yana cikin zuciyarta tana son ka kamar me amma ba ta iya cewa tana son ka kana son ta kamar me amma ba ka iya cewa kana son ta ba ka son ka bayyana kana son ta to wannan ɓoye wannan abin da yake yana kuna a cikin ranka yana kuna a cikin ranka wata rana sai ya bindiga an fahimta bindigan da shi ne rabuwa dalili ana rabuwa kuma sai ga masifar duniyar nan duk ba abin da ake so sai me sai a dawo shi ne muka ce soyayya kashi saba'in bisa ɗari kashi biyar bisa ɗari al'adu kashi kaza bisa ɗari kaza kashi sai an zo kaɗan ne ke yayya ke kawo mutum ka ce al'adun al'adar kasan tana taimakawa wajen rashin zaman lafiya kai da kake da al'adar da ita da take da al'adar ciki aka haife ku sai kuka ɗaura aure sai kuka tashi ku je america ko ingila ko malaysia ko saudiya zama ya za ku ji da kan ya za ku ji za ku ji me kamar ka ɗauke ta kamar ka haɗe ta kamar ta ɗauke ka ta koya ba haka bane ba ana nan shekara biyu uku hudu biyar da kun dawo gida hutu wata ɗaya wata biyu sai me ta je unguwar su kai ma ka je unguwar sai me sai me tana ɓoyewa ba ta son ta nuna tana son ka saboda me za a ce mata me shi ma yana ba baya son a ce yana son ta saboda me to duk waɗannan su suke dagula ma mutane Allah amma in ba haka babba ka isa ba duk dan kowane ne duk abin da yana da soyayya a so a cikin zuciyarsa a cikin jininsa kana da shi tana da shi ya za a nuna soyayya shi ne sai kai ta ɓoye shi kana karya kana takura masa ita ma haka tana so tana takura masa to in aka takura aka kunna fanka din aka hana alluna aka hana biledin reza giwayawa ga fawa ta shiga ciki an hana juyawa sai me. sai ta kone wani shi ne bindiga ne sai ta kone ba haka bane ba amma aka sake ta tana yi har ta waye gari tana yi to haka al'amarin aure yake zamantakewa yi haka al'amarin zamantakewa alaysa kazalik قال أخبرنا أبو عثمان الضبي أليس كذلك؟ قال أخبرنا أبو محمد الجراحي قال حدثنا أبو العباس المحبوبي قال حدثنا أبو عيسى الترمذي قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا عيسى بن ابن يونس عن ابن أبي ذئب عن إسحاق بن يزيد الهذلي عن عون ابن عبد الله بن عتبة عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتي منظور الله صلى الله عليه وسلم يتي idza raka'a ahadukum fa qala fi in dayanku yayi ruku'i yace a cikin ruku'i saboda mai duk abinda za zaka faɗa ka zama mishi dalili ko eh manzo Allah ce wanda ya ruku ya faɗi harar su uku faƙad tamma ka zari shi ne muka ce in ka faɗi ɗaya ko biyu fa baka bai kai uku ba ruku in yayi ko bai ba yayi ko bai ba yayi a gashi ce wa zalika adnahu mafi karancin shi kenan wa idza sajada fa qala fi sujudihi subhana rabbiyal a'la thalatha marratin faqad tamma sujuduhu wa zalika adnahu qala abu isa حديث ابن مسعود ليس إسناده بمتصل عون بن عبد الله لم يلق ابن مسعود والعمل على هذا عند أهل العلم يستحبون ألا ينقص الرجل في الركوع والسجود من ثلاث تسبيحات wana kamala kenan guda uku amma aka yi biyu ma sallar ruku ya yi ko bai ba sujada ta yi ko ba ta yi ba waru ya abdullahi ibn al-mubarak annahu qala yace an karbo daga abdullahi ibn mubarak shi ma mai yana da mazhabin shi yace ustuhibba lil imami an yusabbiha khamsa tasbihatin ana mustahabbi ne ana son liman yayi tasbihi guda biyar saboda me likai yudrika man khalfahu thalatha tasbihatin saboda in liman yayi tasbihi biyar ma mu za su samu uku cikakku ko wa haka za kala isafu mazhabin isafu ibn rahuya kenan qultu malam yace iftalafa ahlul ilmi malamai sun kari juna ilmi fi wujubi tasbih fi ruku'i wa sujud a cikin mas'alar tasbihin ma wajibi ne ko sunna ne فذهب الحسن إلى إيجابه الحسن البصري يتي واجبين وبه قال أحمد وإسحاق ماذا Ahmad إمام أحمد جنا ليساك بن راهوي راهويا fa amma ammatul fuqaha'i amma sauran malaman fiqh baki daya ala annahu sunnatun la tafsudu salatu bi tarkihi an fahimta suka ce sunna ce ka faɗi wannan kuma ka faɗa ba sallar ka ba ta yi an fahimta قال أخبرنا أبو عثمان الضبي قال أخبرنا أبو محمد الجراحي قال حدثنا أبو العباس المحبوبي قال حدثنا أبو عيسى قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أنبأنا شعبة عن الأعمش قال سمعت سعد بن عبيدة يحدث عن المستورد عن صلة بن كفر عن حذيفة أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة بن اليماني يصلى تارد من الله صلى الله عليه وسلم فكان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم وفي سجوده سبحان ربي الأعلى وما أتى على آية رحمة إلا وقف وسأل دس أن ذاك وجه آية رحمة شيء أسيا أروج الله رحمة تسا وما أتى على آية عذاب إلا وقف وتعوذ إن أكش كرنت آية عذاب شيء أسيا أنيمي آه أنيمي صري لك الله هذا حديث حسن صحيح قلت ما لا يجي المستحب للقارئ في الصلاة وغير الصلاة هذا abin da ke mustahabi ne ana so ma wanda yake karatu a cikin sallah ko ba cikin sallah ba abin da ake so kenan idza qara'a ayata rahmatin an yas'ala aw ayata azabin an yata'awwadha aw ayata tasbihin an yusabbiha an fahimta an fahimta روي عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سبح اسم ربك الأعلى فقال سبحان ربي الأعلى هل فهمت؟ آمين قال أخبرنا عمر بن عبد العزيز قال أخبرنا القاسم بن جعفر قال أخبرنا أبو علي اللؤلؤي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عبد الله بن محمد الزهري قال حدثنا سفيان قال حدثني إسماعيل بن أمية قال يتي سمعت أعرابيا يقول يتي ناجي بنا ربي كركراينا فنجوا أعرابيا akwai ja akwai wannan arabiyan ba a san shi ba ke samitu abu hurairah ta yaqulu qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace man bi zaituni فانتهى إلى آخرها أليس الله بأحكم الحاكمين فليقل بلى وأنا على ذلك من الشاهدين ومن قرأ لا أقسم بيوم القيامة فانتهى إلى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى فليقل بلى ومن قرأ والمرسلات فبلغ فبأي حديث بعده يؤمنون فليقل آمنا بالله طيب قالوا إسناده ضعيف وأن سند أكوي روني أتشكي سبو دمي يتي أخرجه أبو داود والترمذي وأحمد وغيرهم وفي إسناده رجل مبهم أين الرجل, أين الرجل المبهم أعرابيا هل فهمت؟ وروي عن علي أنه قرأ في الصلاة بالليل أليس كذلك؟ سمعته من رسول الله قال سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم أليس كذلك؟ فين؟ قال حدثنا عمر بن عبد العزيز قال أخبرنا القاسم بن جعفر قال أخبرنا أبو علي اللؤلؤي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شوبة عن موسى بن أبي عائشة قال يتي كان رجل يصلي فوق بيته ورمتي يا قصدنا صلى سمن جدنسا فكان إذا قرأ أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى قال سبحانك فبلى فسألوه عن ذلك فقال سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي ناجي حكا نيدك منزو الله صلى الله عليه وسلم رجاله ثقات أخرجه أبو داود والبيهقي في السنن الكبرى وروي عن علي أنه قرأ في, في, في الصلاة بالليل أنا رويت لك سيدنا علي كرم الله وجهه ورضي الله عنه يا كرنتا أتكين صلاة تدري أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون قال بل أنت يا ربي ثلاثا وكذلك في قوله سبحانه وتعالى أم نحن الزارعون أم نحن المنزلون yace in aka karanta wannan haka yake fada isnaduhu da'ifu قال أخبرنا عمر بن عبد العزيز قال أخبرنا القاسم ابن جعفر قال أخبرنا أبو علي اللؤلؤي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا مسلم بن ابن إبراهيم قال حدثنا هشام قال أخبرنا قتادة وحول السند قال وأخبرنا الإمام أبو علي الحسين ابن محمد القاضي قال أخبرنا أبو طاهر الزيادي الزيادي قال أخبرنا أبو بكر محمد بن عمر التاجر قال حدثنا السري ابن خزيمة قال حدثنا المؤلى ابن أسد قال حدثنا سلام هو ابن أبي مطيع عن قتادة عن مطرف عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده تجي منظر الله يكسن جينا فدا أتني ركوع سد سجد سبوه قدوس رب الملائكة والروح هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن محمد بن المثنى عن أبي داود عن شعبة عن قتادة القدوس الطاهر باب النهي عن القراءة في الركوع والسجود أبن ake ce الدين المسلم شيني shine أبن biyayya abinda سيكي أبن kayi sai kayi abinda aka ce za ka je aikin hajji sai aka ce akwai duwatsu guda biyu ɗaya jifansa za ka yi ɗaya sa za ka yi sai ka ce don me abinda shari'a ta ce maka ke kuma kowa ya san karatun alkur'ani min ashrafil ibadat amma aka ce in kana sallah kai ruku'i ba tilawan alkur'ani za ka yi ban kai sujada ba a lokacin ka yi tasbihi shine yafi ka karanta alkur'ani kaga abin mamaki ko shari'a kenan in ka ɗauki alkur'ani ka yi tilawa kullum harfin bi ashir ba haka bane ba amma aka ce maka in kana sallah kai ruku'i kada ka yi tilawan alkur'ani kai subha kai tasbihi shine yafi daidai an fahimta قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن ابن الفضل الخرقي قال أخبرنا أبو الحسن علي بن عبد الله الديصفوني قال أخبرنا أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر الجوهري قال حدثنا أحمد بن علي الكشميهني قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن سليمان بن سحيم عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد عن أبيه عن عبد الله بن عباس قال an karbo daga Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa dace kashafa Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam as-sitra wa rasuhu ma'sumun fi maradihi alladhi mata fihi manzo Allah ya kwaye labule su muka kan shi an sa mishi bandeji a cikin rashin lafiyar da manzo Allah bai tashi ba ya koma ga ubangijinsa fa qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allahumma hal ballagt Allahumma hal ballagt Allahumma hal ballagt salasa <coughs> marrati sa'annan sai ce innahu lam yabqa min mubashiratin nubuwati illa ru'ya salihah yaraha al-abdu as-salihu aw turalahu ba abin da ya saura sai dai mafarki na kirki da ka gani ko ko a gani maka ala ku shaurara wa inni qad nuhitu an al-qira'ati fi ruku'i was sujud an hana ni nayi karatu a cikin ruku'i ko sujada fa idza raka'atum in kuka yi ruku'i Allah ku girmama wa ku girmama Allah to karatun alqur'ani ba girmama Allah ce eh wa idza sajadtum fajtahidu fi in kuka yi sujada ku yi kokari a cikin roƙon Allah addu'a fa innahu qaminun an yutajaba lakum ya dace a karbi addu'a an fahimta karatun alqur'ani akwai abin da ya amma aka kai sun kai ruku'i aka ce karka karanta alqur'ani to masu neman albarka duba yake me manzon Allah ya ce a yi nan ya ce na yi tasbihi nan ya ce na karanta alkur'ani ba abin da zan ya fi mini she na yi tasbihi inda ya ce na yi tasbihi na yi karatun alkur'ani inda ya ce na yi karatun alkur'ani na yi shuru inda ya ce na yi shuru albarka ke in kana neman albarka haka an fahimta albarka ake nema ko yawa albarka albarka ake nema ko yawa mecece hujja hujja ita ce wani babban mutum ne yana da babban wajen kasuwancin shi neman kuɗi kamar ka ce manya-manyan su ba ga ga sai ya dauki ɗansa ya ce je ka kasa amurka ka koyi kasuwanci business ka zo yaro ya je zama bature ya zama ya koyi business ka san business duk duniya in za ka yi business ya ce business da kwakwalwa ake yi ba da zuciya ba saboda mai zuciya akwai imani akwai tausayi kwakwalwa ko calculation ta sani yaya zai kamfani na ya fi kaza ya zai in karyawa ne ni kamfani na duk dan business abin da ke kwakwalwar su duk ba sai ka ce haka ba ne wannan ba tatsuniya ake baka ba ba gatana gatana ba ne ba shakka ake faɗa maka sai kuwa business ya zo ya dawo ya zama bature yana zaune wajen uban shi ana manyan kasuwanci ana da safe wanda zai ce wallahi ba mu karya ba ce a bashi ya je karya ai min haihuwa ya ce a bashi ya ce a a ba ai in ana bayar da kuɗin na ba zai kare ai ba yaushe za ta ai zai kare yawa suke eh me business me business tara kuɗi ake ban ba ku labari ba lokacin na shiga sabon gari ne mota ta na je na sai spare part na ce mishi in bai ba zan dawo da shi kashi gari da safe na ce kaga bai ba ya ce to shi kenan sai ya karba to na ce ba ni kudi na ya ce a in kudi ya shiga ai ba ya fita ka jira na samu kasu in aka sayo na sai dauka in baka in ya mure kenan eh haka in ya mure ce na ce a kudi ya ce a ai wanda ya shiga ba ya fita in yana shiga yana fita yau ce za a tara ta ce ana ba su kudi ya yanzu ai kudin zai kare sai ce a a to zauna in koya maka abin da baka koya ba a can waɗannan da nake ba din nan albarkacin zai sa wannan dukiya ya saura har ka zo ka tarar da ita albarkacin albarka kenan a ba su wannan yayi kaza wannan yayi kaza wannan yayi kaza amma bari a yi ma misali abin da kwakwalwanka zai ɗauka sai ce mishi karya in za ta haihu da nawa take haihuwa biyar uku bakwai tara goma sha ɗaya goma sha uku ya fada da kanshi ce ana cin kare ya ce a'a ba a cin kare ce ka taba ganin garken kare arne ɗaya koro guda dubu yana mallaka ya ce babu ya ce saniya fa safa ce ɗaya take haihuwa da kyar ta haihu biyu kullum abatuwar ake yankawa da yawa amma duk da shi ga gashi na da yawa yace ba me kawo haka yace wancan ba albarka wannan akwai albarka shi sa ka nemi albarka ba yawa ba albarka ake bukata eh? lokaci ya cika lokaci ya cika yanzu albarka za a ta nema ko yawa ana da misali a misali waƙi rayuwar mu ta yau da kullum wayanda suka rike kasar nan farko a a ba a tambaye ka ta ji wai basu tun ba ta mai basu tara komai ba ya za a ce ba su tara komai ba waye tara maka ABU? wa tara maka bank of the north wa tara maka kaza kaza kaza kaza duk abin da ka zo ka tarar albarka su Allah ya saka musu dan abin da ke su komai sai su kai ba same kai ma baka samu ba wallahi tallahi baka samu ba ba ga kudi ba kudi ba abin wasa bane kada ka daukan makanka abin da ya fi karfi wallahi tallahi sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ce ya manzon Allah rokan min Allah na samu kuɗi eh sai manzon Allah ce mishi me mutum na son kuɗi kuma ce zai iya za ka iya ina ma za ka yace ce eh zan iya ya Allah ka bashi kuɗi shi kenan sai to baɗi aka ku je ku ce ba da zakka ka san ba abin da zuciya dan dan adam ya fi tsana kamar ya rabu da kuɗi eh Ke sa masu tara masu wawasa su ɗaya ba su kar ka taba tsammanin cewa suna cikin kwanciyar hankali ba ina zai aje kuɗin yana tunanin kar a zo a raba shi da kuɗin ran da aka zo a kamo shi a zo a raba shi da kuɗin yana tunanin wa yaya za a yi ma ya samu a raba shi da rabi ya tsira da rabi ba haka bane ba wallahi kullum ba sa bacci sai dai baka tara kuɗi ba, ka tara kuɗi wallahi ka tara maka ka aiki aka ce manzo Allah ce ku je ku ce ba da zakka yanzu da Allah manzo Allah ko ba shi ma addu'a bai ce ka kawo dukiyar ka duka ba za ka ba ka tafi ba aka je manzo Allah ce ka kawo zakka zakkan nan fa cikin nawa cikin arba'in ka cire ɗaya ma'ana naira dubu arba'in sai ka cire dubu ɗaya miliyan arba'in ka cire miliyan ɗaya misali ko to ko yanzu in kana da dubu arba'in in ya kai zaka misali za ka cire dubu amma kana da biliyan arba'in biliyan nawa za ka cire ɗaya to ka nuna min waye ke da imanin da zai cire biliyan ɗaya cikin dukiyar sai raba mutane manzo Allah ce guje ku ce ba zakka ya ce wallahi abin ba a cewa komai ai bana ai ai ai ai sai manzo Allah ce ma yankimu ibn jamil illa an kana faqiran fa agnahu Allah ba komai yasa ya hana ba da zakka ba sai talaka ne da Allah ya bashi wadata shi yasa baya so ya rabu da kudin Allahumma ajina fi man adait wa na fi man afait wa na fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina wasrif anna sharra ma qadait wa innaka taqdi wa la yuqda alayk innahu la yadhillu man walayta wa la yu'izzu man adait tabarak rabbana wa ta'ala wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum